suka dan ba mu dan hakin mu mun su godiya Allah saka da alheri rundunar yan sanda ta jihar Katsina karkashin jagorancin kwamishinan yan sandan jihar ta ba da tallafi ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki ranar alhamis 21 ga watan bakwai shekara ta 2022 kwamishinan 'yan sanda wanda ya samu wakilcin dcp babba magaji jahun ya ba da tallafi na cek ɗin kuɗi har naira miliyan hudu da shida ga iyalan 'yan sandan da suka rasa rayukansu a bakin aiki na jihar katsina yayin ba da tallafin ga iyalan mamatan mataimakin kwamishinan 'yan sandan ya isar da jimamin shugaban rundunar 'yan sanda ta ƙasa da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar katsina ga iyalan mamatan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 waɗanda suka rasu muka zo muna godiya ga hukumar 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya suka kirawo mu iyalan wa'annan wani suka rasu suka ɗan ba mu ɗan mu mun su godiya Allah saka da alheri Allah saka alheri Allah saka alheri Assalamu alaikum ni ce Jamila Abdullahi mata a wurin marigayi Abdulkadir Abdulaziz na zo ne nan zan yi godiya a madadin sauran 'yan uwana waɗanda suka amfana da wannan taimako da aka yi mana muna matukar godiya ga dukkan wanda yake da hannu a cikin wannan taimaka mana Allah ya saka mashi da alkhairi ƙarshen rahoton kenan Muhammad Mas'udu Abu Mobile Media Kiru